ذات فراغ ومعين وجعل ابن مريم حتى نمك فنيا مريم عليه الصلاة والسلام وأمه نما مكتنيا عينه ما هي فيسا دا ما هي فيسا آه، آه، آه، وأمه آية آية Waje waj'alna na maryama wa ummuhu aya maka sanya su wata alama mai nuna kudura Allah tabaraka wa ta'ala na ganin su da zau wa awaina huma ila rubu nan muka je muka tara su ko muka kai muka maice su zuwa wani wani tudun yankin kasa za ta karari mai nitsuwa wanda wurin manisanta wurin samun nutsuwa wa ne wurin da yana da ruwa da bakwai wannan aya ta hamsin ai Wamcan na ago wamcanan na ala'ai ibn maryam wajen alnahu wa ummuhu min ayati lahil aziba Wamcanan na mun yi ni'ima bisa annabi isa dan Maryam alaihi salam ja'alnahu dan muka sanya annabi Musa da mahaifiyarsa muka sanya su min ayatin lahi daga cikin kudurorin Allah ajiba haitu hamalatu wa waladatu min ghairi abu inda ta haife shi ta ɗauki cikinsa kuma ta haife shi ba tare da uba ba kallama fil mahdi sabiyya cikin ayoyinsa kudurorinsa takallama yani mura isa alaihi salatu wa salam fil mahdi tun ina cin fitan goyo sabiyyan ina karami wa ajara Allah ala yadaihi min al ayati Allah ya gudanar da ayoyi a hannunsa ma ajara wanda ya gudanar saboda abubuwan da yi da yawa wa waina kuma cikin dai kyautar da aka yi masa Allah ta'ala ya maishe su ila rabuwa zuwa ga wani tudu makanin murtafe wuri ne mai tudu inda suka koma lokacin da yahudawa suka koma sai sun kake shi Allah ya tsere su a wurin din wa haza wallahu a'lam wa kasa ba'iha wannan da ya san lokacin da ainihin ta aihuwan nata ذات قرار ولين كينان أي مستقر وراحة ولين ذات سامون نسوة ake samun hutu a tashin hankali ومعين أي ماء جار بدليل قوله قد جعل ربك تحتك سريا الله يا فن يروى ما يبوتنا وكركشين أي تحت المكان الذي أنت فيه كركشين ولن تكي ainihin li'irtifa'ihi sariyan ay naharan wa huwa al-ma'i wa huzzi ilayki ki girgiza ainihin ki fizgo bi jiz'in nakhlati ilayki to tren dibino gareki fa faqit alayki rutba hanyar sanyi za su dinga zubowa gare shi janiyan wanda kuma da kuma wanda ake tsinka wanda ya buki kuli shi abinci wasu rabi da ruwa ya aina hankalin ya kwanta murna ta ishe ki ainihin abun nan na'am يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في عمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يا أيها الرسل يا من ظن الله كلوا من الطيبات كتي دجا حلال ku daɗaɗa abubuwan da Allah ta'ala ya daɗaɗa su wa amalu saliha ko ya aiki na da saboda mutum sai ya ce halal zai aikata aiki mai kyau aikin da Allah yake karba mutumin duk da yake haram ya sha haram ya tufata da haram yake kwana cikin haram to ibadodinsa Allah baya karba kamar yadda hadisi ya inganta bayan Allah ya kawo innan ayoyi kira manzanni ya kira mominai yake to ya kawo labarin wani mutum ya ci haram ya ci haram ya yi guzuri da haram ya yi wani da haram yake wannan fa'an na ya stajabu lahu yani ba a karwa masa ibada Kuna azumi yanzu na lokacin azumi ala sabili sari yanzu kai azumi ka wuni da yin ka da yamma kai bude baki da haram sai ba labban ba kada ka fake yanzu ana ta raba abinci ba kan gado wannan ya ɗebo ya kawo da niyyar Allah ta'ala ya ba shi ladan wancan ya ɗebo ya kawo wancan ya ɗebo ya kawo to kai ya tsara ya kamata duk abun da za ka ce ka tabbatar na halal ne domin kada ka waye gari ka ya zumi haka wannan ba magana ce ka za su ka yi kiyamun laili ka tashi ka hau jirgi ka tafi aikin hajji da haram Allah baya karɓar ibadan mutumin da ya hau kan haram ko ya sha abun na haram har sai wannan abun ya koma na halal da manzanni aka fara an faro ta manya manya ne ta kare daga nan saboda haka nan kullum farkon abun da mai takawa zai fara da shi to a fara duba abin da za ka ce albashinka a tabbatar da aikin da aka ɗora ma ka yi aikin da aka ɗora maka ka yi yau da za ka rage minti to kusan abincinka ya jagula da haram abinda da za ka je da abinda ita kanta ka aikata ka tsaya ka dinga wasu 'yan dubaru da wani rikon kai ɗan kaji da aikin kamalan haram ka ciki wanda duk ita abincin gidan ka to ya ci hawa sa na kiran ɗalibai irina ta karanta babin askari ma'ana irshadu saliki babin ƙarshe magana ɗan tsere daga mutumin da dukiyarsa akwai gaurai-gaurai bai alatta ka fi ko da yana aikata ga halal ga haram a ka'idan gudun duniya ka watsar da duke shi inni bima ta'maluna alim subhanallah inni alimun bima ta'maluna ina da sanin abin da kuke aikatawa yau ga mu zaune a nan ba wanda ya san kuma abin da yake aikatawa Allah kaɗai zai yi hukunci a kan don haka nan kawai kada ka ji tsoron wani ka ji tsoron Allah wanda zai maka hisabi sai za ka ji tsoro kada ka zauna kana ɓoɓɓoye mutane kana wani ne kada ka bayyana amma ka ka ɓoye ma ya kamata ka ji tsoron wanda ike kallon ka sirran wa ma'a wa jahara wa inda hazihi ummatakum wannan duka jama'an da ake magana jama'an ku ne mutanen salihun nan mutanen nuhun nan mutanen musan nan mutanen isan nan gaba ɗaya al'umma ne irin ku ummatan wahida kullukum min adam wa adam min tara wa ana rabbukum ni ne mahalikin ku in ji Allah ku ne bayan manzanni sun yi abunda da sun tarbiyantar da abin suka tarbiyantar fata kawo amrahu nan mutane suka bai na na a tsakaninsu kuburan jama'a jama'a nan su ce su ne kaza wa'annan su ce su ne kaza kowa yana da awan shi ne da gaskiya kullu hisbin bi haladayhim farihun kowanne jama'a farihuna suna tinkaho da abin da ke wurin su kowa ina ga shi ke da gaskiya kuma gaskiya ɗaya ce lata ta gazza fadarhum ka basu fi jamratin cikin rudunsu ka basu ainihin cikin tsundum su har tahinin har zuwa wani lokaci eh, sabuna annama numiddahum bi min malin wa bani tsammani suke annama numiddahum bihi abinda muke buɗa masu ɗin nan na da dukiya da mulki da wadata min malin wa banin nasari'u lahum bil khairati muna gaggawan buɗa musu alkhairi ne Allah ibtidai dalla yashuruna su da ayoyi ayoyin suna ɗauke da wa'azi ayan nan dai ta hamsin da ɗaya هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي wannan umarni ne daga wurinsa tabaraka wa ta'ala da yi wa manzanninsa da suke halal umarni da manzanni umarni ne da mabiya manzanni sai dai kin an ce kada koyi da shi hiya arrizku wa tayyibu wal adu tayyibul halal shine abinci wa tayyibul halal da daɗa na halal wasu shukuru lillahi da godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda don an ce a shukuru lillahi sanin wannan ni'ima daga Allah ta fi amal salih haka kuma yin aiki na gari yin aiki a salih na gari shine mutum yi aikin saboda Allah sannan ya yi aikin yadda manzo ya nuna aikin ya zama salihu allazi bihi yaslahu alqalba wanda da irin wannan aiki ne tsai zuciya ke kyautatuwa mutum yana aiki zuciyarsa na da kyautatuwa in dai aiki ne aka yi shi saboda Allah bayan cin halal kuma sannan aikin nan aka yi shi yadda annabi bayani to za ka da zuciyar mutum na gyaruwa amma ka ga mutum na aiki yana daɗa lalacewa yana karatu yana daɗa zamba yana ha akwai nazara isulhul qalb wal badana yana kyauta da jiki wa duniya yana kaita mutum duniyansa wal akhirata wa yukhbiruhum annahu bima ya'maluna alim Allah na bawa manzonnin nan labari annahu alimun bima ya'malun yana sane da abubuwan da suke aikatawa subhanallah fa kullu amalin amiluhu wa kullu sa'ayin ittasabuhu duk wani aikin da suka aikata da duk wani zirga-zirga da suka tara wani abin da suka tattara shi fa inna Allah ya alamuhu Allah na sanar da shi fa sai jazihi ma'alaihi a da jaza'i wa asalahu Allah zai saka musu kan wannan aiki mafi cikan sakayya fiyayyen sakayya Allah zai saka musu da kallala Allah هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها wannan ya nuna mana ainihin wajen haza wannan yana nuna mana ala anna rusula manzannin Allah kullahum gaba ɗansa kona ala ibahati tayyibat wato irin sufancin da mutum zai daina cin mai kyau ko ya sha mai kyau na halal isa ba zai sa tufa mai kyau ba wannan ba addini ya koma juji ya zauna a manzanni an halatta musu kuma duk kiran manzanni sun halal an ba su umarni sun haɗu a kan halattar da fayyibat min al-ma'akili wa taharimil khaba'ith minha da haramta haram daga cikin su masu muni wa annahum kuma bugu da kari manzonin nan muttafiquna ala kulli amalin salih don haɗu a cikin aiki na dare. suna abunsu saboda Allah kuma suna abunsu daidai yadda Ubangiji ya bawo su. Wa in tanawwa'at ba'du ajanatil ma'munati wa ikhtalafat biha shara'i'u ko da dai an samu nau'i bambanta a sashin jinsunan umarnin doka zamanin annabi musa ana iya bambanci da zamanin annabi isa ta zamanin annabi muhammadu na bambanta daga wancan zamanin tare da cewar asali ɗaya ne واختلط بها شرائع وان شرعوي في صابوا فإنها amalin كلها dukkaninsu aiki ne na gari. ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة أنا بمبنتا ده بمبنتا زابنا ولهذا الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع saboda wannan أيك الصالحة as التي هي صلاح في جميع azmiyati wanda suke kyautatuwa ne a dukkan zamunna kadi tafaqat alaiha al-anbiya annabawa duka sun hadu a kansu wa sara'i'u da shar'o'i kal amru bi tauhidillah da duk sun hadu sun zamanin annabi nuhu ko adamu alaihi salatu wassalam zuwa ga zamanin annabi muhammadu sun hadu akan tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya sun haɗu kan tauhidul asma'i wasu sifati babu bambancin aqida aqida guda ɗaya ne ko dai musulunci ko kafirci wa ikhlasu dini lahu da keɓe da'a gare shi wa ikhlasu eh, eh, bi tauhidi wa ikhlasu dini lahu wa mahabbatihi da son Allah wa khawfihi da tsoron sa wa da sare gare shi walbirri da kyautatawa wasu da yin gaskiya walwafa idil adi da cika alƙawari. ko ina duka ayyuka ne masu gyarawa wasila til arhami da sadar da zamanki kadawa wa walidaini da ba'a da iyaye sabanin zamani ake wai dana da inda har ka ji a ce maka yau an samu ɗan da ita kashe uban ya ji ɗa ya maka uba kotu ne duk yadda ake da ita a raba ke ka kawo ta sai maka bincika ka ya ma za a yi wannan ba tsarin Allah ne ba sai dai doka zamani a doka zamani an haɗu akan ɗa zai sa'a ga iyayensa zai ji babansa zai ji maman shi bai da komai a dukiyar babansa sai zan da yi mutu birrul dole musu mutu a wal ne ila fa'i an a kan kyautatawa talakawa ba kwace musu kayansu ba a kyautata musu a tsare musu haƙoƙinsu والمساكين دا مسكيني واليتامى مرايو حكيوتا تامتو والحنو والإحسان إلى الخلق kuma da jinkari da kyautatawa zuwa ga halittu wa na zalika min al'amalis saliha na daga ayyuka gari wani haza kana halul ilmi wannan yasa ma'abota ilimi wal kutub as-sabiqa littafai da littafai ma botan da suka gabata wal aqli hina ba'atha Allah lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammadu yastadilluna ala nubuwwatihi suna hujja gano annabtakan annabi Muhammadu bi da jinsin umarni da ko duba sarkin rome gaban turawa da aka tambaye ce ce me yake umartan ku da shi ya ce yana umartan mu da kyautatawa iyaye sadar da zumunci sadar da kaza me yake wannan dama shi ne halayen annabi me yake hana mako ce yana yana hana shan giya yana hana zina yana hana zalunci yana hana kaza yake wannan sifan annabi kama jara da herakal wa gairihi labari ne sananne yi masa samuye wa abu sufiyan tambaya wajen goma sha kowace tambaya da in ya bashi an sai ce wannan shine fitan annabi fa innahu idza amara bima amara bihi al-anbiya'u in yayi umurni fa in idza an yayi umurni da abin da annaba suka yi umarni da shi alladina min qablihi wa naha amma nahu anhu dalla ala annahu min jinsi ya nuna wannan daga jinsu su yake wannan yana nunawa wadda fa yi hattara bin magabata kan ce maka na gabata ba iyaye da kakanni ba a'a wanda suke kan gaskiya su qurunul mufaddala din nan bilafil na saɓanin makaryata masu gina kansu fala budda an ya'mura bis sharri shi kam ta yayi umurni da sharri wa yanha anil khair aya hamsin da ɗaya kenan aya ta hamsin da biyu wali haza qala ta'ala lirrusuli wannan yasa Allah yake cewa manzanni wa inna hadhihi ummatukum umma wa'annan jama'an ku ne jama'a ai jama'atukum ya ma'sharar rusuli wahida muttafiqatan ala dinin wahidin sun haɗu akan addini guda addini guda wa rabbukum wahidun mahalicin ku guda ne fattakun bimtisali awamiri ta hanyar zartar da umurnina wakina bina zawadiri da na sassan abubuwan da na gargadi wa kada amara al mu'minina Allah ya umurci muminai muminai bima amara bihil mursalin duk wani abin Allah ya umarci muminai da dukkan abubuwan nan da ya umurci manzonin can da ke na cin halaccin can sadar da zumuncin can jin iyayen nan kyautata kyautatawa ba'ifan can miskinan nan marayun nan kyautata wa al'umman nan gaba ɗaya makarimul akhlaqi لأنهم بهم يقصدون أبو المؤمنين دمن ظني سكي قوي وخلفهم وخلفهم يسلقون بايا سكي بي بإذا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا ya ma abota imani kuci daga cikin halal nisa al'umma a kullum abin da za ka fara nazari a rayuwar ka kansa daga yana abincin ka ke zuwa kada ka sake ka dinga cin maula ƙarshenta kai baka ci haram ba wani can ya haram ke tattaro zai yi kama sau da musulmi an ba shi tarbiyyar kada ya ci haram cintuwa wannan an harasa masa yaushe musulmi za a ce baka yi sata yaushe musulmi zai ci amana in ka ci amana ka fita daga tsarin musulunci wani tsarin ka kake bi daban ba ka sata ba za a kama kwara ba ce me addinin ka ita musulunci ce ah, a cikin musulunci akwai inda aka ce a yi sata dole ya da amsa shi ya yi kama amma kaga tambayar mugunta ake yi amma mugunta ya za ga kama bara kai kai kai waye kai kai me addinin kai ke musulunci a ya kamata ku ba da amsa a musuluncin a ina aka ce kai yaka ina musulunci inda ya ka sake dan uwanka a ina ne inda musulunci ya ka dauke kayan wani to kai musulmi ne ka san musulunci menene ina aka ce ina aka ce ina aka ce saboda haka nan mu'minin Allah umarce su da abin da umarci manzanni da shi bima wa Allah bil mursalina li'annahum bihim yaqtaduna wa khalfahum yaslukuna wa qala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ko ce daga halal abin da muka ba ku tashkuru lillahi ku yi godiya ga Allah abin da ka samu ka tsaya iyakacin sa in kuntum iyyahu ta'budun fal wajibu ala kullil muntasibina ila al-anbiya'i wa ghayrihim an yamtasilu hadha wa ya'malu nan abun da yake dole akan duk mai jingina kansa zuwa ga annabawa musamman annabi Muhammadu kasa. an yamtasilu hadha su aiwatar da wannan umarni wa ya'malu bihi sai aiki da shi mutum ya duba abin da zai ci ya ci halal ya sa halal ya kwana ko kuɗin haya kake biya to ka tabbatar da ka biya haya kada ka wani gari kila kana haya kana zan biya a bi ka kuɗin wata goma a karshe sai dai a cikin da ciki wannan wata goma waye zai zai sai ka biya su wallahi ba ko ka duniya baka biya ba a cikin da kai da kyar sau da haka nan hatta to yanzu kai baka biya haka na gidan haya baka biya haya ba ya sallolin ka ko ka fita wannan bashi dai yana nan a kanka aya ta hamsin da uku walakin aba zalimuna almuftariquna illa asyanahu sai dai abun bakin suke zalumai masu muftariquna waɗanda suka rarraba addini suka ƙi bin wannan illa har su yana sai sabawa kali ha za ka lafata kwatsa'o amurahun suka yayyanka al'amuran su bai na zuburan ai ta kwatsa almunta ila a taba il'ambiyayi waɗanda su munta sibuna ila a taba il'ambiyayi masu dangana kansu wurin bin annabawa haka suka rarraba amurahun ai dinahun bai na hun zubura ai kullum hisbin bi ba kowanne jama'a suna tinkaho da abin da ke hannunsa ai bi ma indahum min al-ilmi dan abin da suke da shi na ilimi wa dini farihuna yasqumuna annahum muhiqqun wa ghayruhum ala ghayri al-haqq ma anna al-muhiqqa minhum man kana ala tariq rusuli mai gaskiya daga cikin su wanda bai bar hanyar nan ta annabawa ba من أكل الطيبات نسن حلال والعمل صالح وما عداهم وإن دبا إن إنهم مبطلون آيات أربع إن هدو فترهم في الغمرة الله تعالى كي عليه cikin rubansu جاهل jahilcinsu أي في وسط جهلهم cin haqqi a tsakiyan wawancin su na ainihin jahilcin su ga gaskiya wa da'awahum annahum humul muhiqquna hatta hini ila an yanzila al'azabu bihi har zuwa azaba ta saukan masu innahum la yanfa'u fihim wa'azun ma bi baya tasiri kansu. su wala yufiduhum zajrun birja'i bai fa'idantar su فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه ولا يفيدهم زجر فكيف يفيد بمن يزعم تيا وأزيز أمباني من أوكا أنه على الحق إنا كان جسيا جهل جهله بجهله wa ya tsama ofi da a wata gairihi ainihin yana kwaɗayin halaka da awon wani ila ma huwa alaihi aya ta hamsin da biyar zuwa hamsin da shida a ya sabona annama numiddahum bihi min malin wa banin shin ɗauka suke annama numiddahum bihi abun da muke daɗa masu da dukiya da ƴaƴa da sari ulawan fil khairati alheri muke tsaro musu ai ayazunnuna na ziyadatana iyyahum daɗa musu da muke bil amwali wal auladi dalilun ala annahum min alil khairi sa'adati alama ne su suna cikin mutanen kirki mutanen kwarai wa anna lahum khairat dunya wal akhirah suna da alheri dunya da lahira kalla wa hadha muqaddam lahum laysa al-amru kadhalika lamarin ba haka bane ba bal la yashuruna annahu numli lahum basu sani ba jinkirta musu muke yi ba mu kyale ba نم هلوهم ونم يتهم <laughs> بنعم منادت أمس نعمة يزدادوا إثما وليتوب فرعوا إثبهم دون كوكوبا ستتك في الآخرة وليجتبطوا بما أوتوا دومين أيدين آه، سيجا هذا أبو ناكا باسو حتى إذا فرحوا حر سدينجا مرنا بما أوتوا أخذناهم بس حسب مكامة فقط إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم يش والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أن Waɗancan jama'a wato wa'incan wanda suka gabata wanda gashi suna ta'ata suna ɗauka su kuma kanan ciki maɓallata ne iyakacin ɓanna A zalumai ne iya duk inda ke yake amma suna ɗauka su mutanen kirki ne da aka gama su Allah ta'ala sai ya kawo mana labarin bayan Allah masu aikata alheri kuma suna cikin firgici a aikin alheri suna yi amma sun fi kowa tsarkar yake inna allazina hum min khashyati cikin mushfiqun lalle wa'annan da su din nan na, suna jin tsoro min khashyati rabbihim daga ubangijin a kullum suna cikin firgici suna cikin tashin hankali ba irin su ne ba za su kwana kiyamun laili sai asubanci da da istighfari qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun haka tare ne din aka ba mu'mini za ka yi sallah ka gama in ka gama sallah sai dai ka gama sallah Allah tuba nake Allah tuba nake astaghfirullah astaghfirullah kai aikin hajji kai kawo kana kasantar da kai kana tuba ga Allah wannan siffa ta mu'minai kenan yadda Allah ya الذين الذين هم من خشية ربهم مشفقون مشفقون من خشية هم مشفقون من خشية ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون سنة وإن أنت يؤمنون بآيات ربهم سنة ما سبكت آيوين أبنجدين سوء duk wani doka da aka ce a yi za su gaskata duk wani dokan da aka ce an hana za su gaskata alladina hum bi rabbihim la yushrikuna sune wa'annan da la yushrikuna bi rabbihim ba a shirka da malikin su tabaraka wa ta'ala walladina yu'tuna ma atau sune masu bayar da abun da suke badawa ma'ana in sadaka suke suna ba da ita da wannan hali in sallah suke suna ba da sallan da wannan hali in bauta suke suna ba da wannan da wannan hali in ma a tautin nan wa qulubuhum wajila bukatan su firgice annahum ila rabbihim raji'un annahum raji'una ila rabbihim su fa za su koma ga ubangijinsu ga da wannan siffar ne kai in mutum zai siffato zai yi aiki saboda Allah da wannan siffar ne mutum zai yi kokari ya yi abunsa irin yadda Allah ya umarni da shi sun da ina cikin tashin hankali ula'ika yusari'una fil khairati wancananka muta masu siffofin nan da an ka faɗi su ne waɗanda suke rike-rike fil khairati ana ce maka ga ramadana za ka ga sun abun nan da ana ce maka ga sallah za ka ga kaza wa hum laha sabiquna wa hum sabiquna maha wala nukallifu nafsan illa wusaha kuma ba ma ɗorawa rai sai abin da kake iya ɗauka duk abin da aka ba su ba ba ɗora musu foka ta kasihin ba daina kitabun muna da littafi yantiku bil haqq wa hum la yuzlamun Allah ka samu cikin su lamma zakara ta'ala alladhina jama'u bainal isa'ati wal amli aka ambata mana wa'ancan wa'anda suka tattara tsakanin sabawa da kuma nitsuwa suna cikin nitsuwa za su maɓannaka kuma satonsu aljanna za wannan wata masifa in ka duba na ga kusan muna da irin wannan siffa za a gani ba wani abin arziki muke ba amma gani muke mu za mu samu karamomin tsira الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا kyautar da Allah ya musu a duniya dalilun ala khairihim wa fadlihim sun fifita ne saboda su manya ne zaɓin su aka aka musu wannan kyautar to da aka gama wa'annan zakarar ladina jama'u bainal ihsani sai aka ambato nagari wanda suka tattara tsakanin kyautatawa wal khawf da da'a ga Allah ga tsoron makawa qala aya ta hamsin da bakwai innal ladina hum man khashiyati rabbihim mushfiquna ay mushfiquna ma'ana wajilu suna korace a kullum suna ɗarɗar salate suke musakatan kolobuhun zukatan suna sai kullu zalika min khashyati rabbihim ai duk wannan saboda suna tsoron saduwa da ubangijin khawfan an yada alaihim adalahu tsoron an yada adalahu alaihim ya adalcinsa a kansu saboda abin da suka yi a musu suna son Allah ya saka musu da afuwa Allah ya babu hasana ainihin ya zama bai rage musu ko da kyakkyawa wasu azzanni an fusahim suna mummunan zato wa kawunansu Allah ya kone ku da samu bi haƙƙin lahi ta'ala kila ba su yi abin da aiwa jaba ba tunda kullum mutumin kirki bai tsarkake kansa a kullum yana ganin kansa na kafashe ne domin tsoron su kamar yadda aka faɗi a baya an ya za alaihim da wala yubqa lahum hasana ya zama ba a rage musu babar musu ne ma'ana aikin su duk a rushe aiki yi matsalan an karba wasu azanni da mummunan zato bi an fusihim Allah ya kono kada samu bin layi suna wa kansu mummunan zato haka wa khawfan mutanen na suna cikin tsoro ala imanihim min al zawali na zamewa imanin nan na da saurin zamewa wa ma'rifatan minhum da rabbihim wa ma yastahiqquhu min al ijlali wal ikrami wa ma'rifatan minhum da rabbihim saboda suna da irin wani sani da suke da shi da ubangijinsu wa ma yastahiqquhu da abin da ubangijin nasu ya cancanci shi min al-ijlal wal ikram wa khawfuhum tsoronsu wa ishaquhum yujibu lahum al-kaffa amma yujibu al-amr al-makhuf ainihin tsoronsu da tsantsantinsu na wajabta musu kamewa أما يجب الامر المخوف ابون دك توك طلبون اورو معنى اورن ده سكي الله نها نما سبا وا الله من الذنوب والتكفي جزا في الواجبات وأنا كِتَتَ آيَةً أَيْنِي إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خِسَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفَقُونَ آية كان سين يتقص والذين هم سودي وإنن باين الله wa'annan mu'minai su ne bi ayati rabbihim yu'minuna hum yu'minuna bi ayati rabbihim ai idza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin Allah suna gaskata su hankalin su kan tashi sukan yi tadabburin su su fa'idanta su yi aiki da abin da aka faɗi zadatuhum imana ayoyin kan daɗa musu imani sukan daɗa imani ai sukan daɗa bin Allah sukan daɗa barin saɓon Allah wa ya na aidan fi ayatul qur'aniyya suna tsayawa su tadabburin ayoyin alqur'ani wa ya tadabbaruna fa binu lahum min ma'anil qur'ani ainihin ma'anonin qur'ani sai su fayyana musu wa jalalatihi wattifaqihi da dacewan maganganu dacewan magana magana da magana wa adam ikhtilafihi cewar qur'ani babu sakani a cikin sa wata na babu tukawa da warwara duk wanda kaga ya samu tuka da warwara qur'ani shine mai tuka da warwara وما يدعو إليه معرفة الله ده أبو بواندا يكي كرا زوا جريس نفن الله وخوفه waraja'ihi da tsoron Allah sabab da ke wurin Allah da tsaran abin da ke wurin Allah hawalin jaza da halaye yani hawalin jaza'i da halin da za a samu kai wurin sakayya fa ya lahum ba tunanin wannan sai ya sama masu zalika min tafasilil imani imani guda guda mana bayanan imani ma la abdiru anhu lisan abunda harshe bai iya magana sa za su samu gamsuwa wa tafakkaruna aidan fil ayatil ufqiyya kuma suna nazari abubuwan da suke aukuwa yau da gobe ayoyin safa sukan duba yadda ruwan sama sukan duba sama sukan duba ƙasa sukan yi hujja da tsire-tsire sukan yi hujja da halittu sukan yi hujja da juyin juyin hali sukan yi hujja da dare da rana kama fi in inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar ayatin li ulil albab lalle a halittan saman samman nan yin ka duba sama da yadda aka yi dakin da abubuwan da suke zuwa daga sama kafin ka gama sama ka gaci an kawo ma wal ardi da kasa katuwan da ke ciki tsirran da ke ciki halittun da ke ciki rayuwar da ke ciki iskar da ke ciki waktilafin daili wan nahar da fafawan dare da wuni wannan shiga cikin wannan wancan shiga cikin wannan in mutum ya duba saman nan kafa daren nan da rana ya isa mutum la akwai ayoyi لأولي الألباب أقول قدرة معجزة الله أيني أنا إيكم الله زي سام في الإيمان إلى آخر الآيات تصوني يعني والذين هم بآيات ربهم يؤمنون آياتهم تند ترى والذين هم بربهم لا يشركون والذين سنوا إن لا يشركون بربهم باسوا هذا أبنجي جنسوا ba su shirka da ubangijinsu suna kaɗe tashi wurin aikace aikacensa suna kaɗe tashi wurin bautansa suna kaɗe tashi a sunayensa da siffofinsa ai da shirkan jaliyan ba sa shirka ta sarari kattaka da Gairi lahi ma'abudan kamar ɗaukan abun bautawa wanda ba a ba ya da ya wa yarfi ainihin ya roƙe shi har ya sa rai samu da wurinsa wala shirkin hafiyan a haka ba ta a ainihin shirka ta ɓoye karya kamar yin abu don ba sa yin abun neman suna wani hauhu bal hum mukhlisuna lillahi fi aqwalihim suna ikhlasi domin Allah a maganganunsu wa amalihim da ayyukansu wa sa'iri ahwalihim da sauran dai rayuwarsu gaba daya aya ta sittin wallazina yu'tuna ma su ne masu bayar da abun da suke bayarwa sauke abun da suke ayyu'tuna min anfusihim mimma umiru bihi suna badawa daga kawunansu abubuwan irin abubuwan da aka umurce su da ba da shi ma'atau min kulli ma ya kadiru na alaihi da duk abun da suke da iko kansa min salati tsakani wa zakatin ko wa hajjin ko hajji wa sadaqa wa gairi dalika da wani wannan wa ma'a haza a haka bayan suna wa'annan ayyuka da suke aikatawa qulubuhum wajila zukatan su tsorafi mutum na sallah yana kuka yana hajji yana kuka yana roƙon Allah yana kuka kaifa annahum ila rabbihim raji'un saboda tsoron su su nan fa ba su komawa ne zuwa ga Allah ai kha'ifatun a inda aradi a amalihim alaihi suna tsoron kai ayyukansu zuwa wurin Allah malam an yi aiki malama an yi aiki ko ana kan aiki to wanda aiki in an je wajen Allah me kake zaton aikin ka zai tashi in ba aka ce an soke an soke wanda ya kamata ya fi jin tsoron Allah wanda ya taɓa kwangila sai ka zama a zo a kada da ba ɗaya ban ji ba kuma a ce mutane ne na gaske masu cewa ba a yi ɗin ba a zo da abin rusawa a rusa kawai ko ka sake sabo ko kuɗin da aka baka ka dawo da su to haka fa gobe kiyama aikin da aka fasa, idan bai ci rusa ba bai inganta ba haka ba za a rufa ka kana kallo kuma babu inda za ka je ka samu wani amalin alaihi wa yuqufu ya yi. da tsayawa gaban Allah mutum yi bayani an takuna a'maluhum zuman biya kada ayyukan sufa a wayi gari gairu mudaddiya ba masu tsiratarwa ne ba min azabillah dole in duba kaina a ciki malam ka duba kanka a ciki malama ki duba kanki a ciki yau gobe kiyama in muka ce, aka sai aikinmu mu an ya zamu yi ba mu ba ba mu ba mu da tayi ba mu da babu da wani abu da zamu iya yi ba iya kafi kawai kaya gidan za a tafi ba za a tafi bi amalihim bi rabbihim ainihin min azabillahi li'alli ilmihim bi rabbihim saboda sun son Allah Allah ne a yastahiqu min asnatil ibadati da abubuwan da ike cancanta shi na nau'unan bauta aya ta sassin da ɗaya ita su irin irin waɗannan bayan Allah masu aiki mai kyau suna haɗawa da nadama ya tsari una tafaira su ke yin rige-rige don ayyukan alkhairi ai fi mai danis tasaru'i a fagen rige-rige fi af'alil khair hammuhum ma yuqarribuhum ila Allah su kullum burin su target ɗin su abinda suke so su cimma me zai kai su kusa da Allah kusanci irin na yadda da su Allah ka samu cikin wa'annan al'umman muminai wa'annan fa su ne muminan da ake so haka ake so kowa ya rabu in mutum bai zama haka ba yana cikin hadari idan mutum ya aminta da abin da yake aikata ya shiga cikin wa'ancan ga sabon Allah ga aminci wa iradatuhu masarufatun bi ma yunji min azabihi burin su gabaki daya masarufa an tafiyar da shi fi ma yunji min azabihi abun da zai tsira daga azaba Allah ana koda ɗan cutar da sallah kana kallon zaka duniya kuɗi kyau kuɗi kyau mukami kawai daraja kawai ya za a yi gidana ya za a yi wanki ya za a yi ya'yana ya za a yi matata ya za a yi asibiti na ya za a yi wane ne dina ba ka hangen akwai babban bala'i a gaba Ya'yan nan fa ba su karɓan kaurin Allah matan nan fa ba su karɓan kaurin Allah wannan jama'a fa ba mai karɓan kaurin Allah wa allaita lil insani illa ma sa'a kuma kalli sistan nan ta bayan Allah nan kowa kwa yana aiki a tsorace a firgice yau ka dubi mutuwan abubakar radiyallahu anhu wanda shi ne wanda wannan nan mutane siffarsa ta tabbata kai ta aini da ya zo mutuwa ina cewa to wai da mai aka yi wa annabi lufafa haka ta an masa lufafa da kaya guda farare sababi yake to shi Allah ya masa da guda uku a yi masa da wannan riga ta jikinsa ɗayar ya je gona da ita ta yi fito akwai datti datti a wanke ta a haɗa da wannan ko ɗaya a haɗa yake kayansa gaba ɗaya a yi gwancensa gwamnati bai ci kwandalarsu ba ya zama ya biya su albashin da ya karba yana son aikinsa Allah ya karɓa ba ki aljanna ta dalilinsa sannan ita mayafin da ike rufe da shi da in mun kira shi mujazi katifar da yake kwance a kanta shimfiɗa da yake a kwance a kai da mayafin da yake ruwa da shi a ɗauki guda biyu na a kai fa halifa da za a ɗora kwanan da yake cin abinci mun kira shi kwano kushin da yake cin abinci da wanda yake wanka da shi raƙumin da yake ɗauko masa ruwa da tulunan salkunan ɗauko ruwa, ita duk na gwamnati ne a kai wa halifa da zai hau halifan da aka yi masa yi eh, koka yi eh, koka yi ce kai abubakar kawalar da jama'a ta zuwa zai iya koyi da kai hakan nan ainihin zai zana yake cewa esta kuma to yau koka ya ƙare yana jin zan mutu daga yau imma hutu wa imma wahala ne da tabbata sun zama mutum yana ce na dariya a menene hatta a sallah za ka iske mutum yana dariya a gama sallah a ƙara da dariya mutane za su je masallaci ana ta dariya an fito daga masallaci ana ta dariya sai ka ce an gafarta musu muna aikata zunubai muna nuna aminci wa'annan ko ga aiki amma ga maza maza a aikin duk aikin da ya taso za a yi da su sannan kuma suna jin tsoron azabar Allah kawai nufinsu wai ya Allah zai yadda da su ya Allah zai kusanta su fa kullu khairin sami'uhu bihi aw sanaha lahum al-fursa ilayhi intahazuhu wa badaruhu fa kullu khairin duk wani alkhairi da kake ne wanda za a samu lada a cikin sa aka ce sunna ne ko mustahabi ne sami'u bihi aw sanahat lahumul Fursa ko dama ta samu a gare su da wannan aiki dai sun ta hazuhu sukan yi amfani da wannan dama qadaruhu kada nazaru ila awliya Allah awliya illa nazaru illa wa asfiyaihi amamahum suna kallo ko sun kalli zuwa da waliyi zuwa wurin waliyan Allah wa asfiyaihi zababun Allah amamahum wanda zan gabace su ka rasa sama wanne ne za ka duba ka kalli ko ni ka huta ka dubi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan tabarma yake kwana kwanaki na so da na ji mai tafiya in sai wannan tabarma zon ajiye saboda irin wannan tabarma mutane su dinga ganin wannan tabarmar kaba har yanzu labarin tabarmar kaba a ciki har ma an zaman manta a kan ya mutu ko shimfiɗa babu in je kwanta cin mayafinsa ya zame daga jikinsa za a ga tawar manta ya tsara a jikinsa amma yadda umar ya gani can ɗakuna ne hasanul basari yana cewa ɗakin gidan ɗakunan annabi ɗakunan matan manzon Allah in kai tsalle daga ƙasa kanka ya kume kawai shi ɗan yaro tun da na yi girma tsakanin wasu saboda haka nan in an kalli da ga yadda na faɗi muku abubakar yadda Allah ya masa cikawa yadda shi ma ya ne da muna ga umaru radiyallahu anhu wata rana an ce sai da kai kusan yamma kusan ta yi da fito ya yi huduwa ba na jimma da fito ke rigar fashe guda ɗaya saboda hidima bai samu ba riga ce ba mujazi ne riga ba ya ce ne mayafin bai wanke shi ba har sai da lokacin fata kura yake mayafi ne ya sa mai jinkiri yanzu na dan matsayi shi idan zo ina tsani don haka na koyi haƙuri a lokacin nan mun yi kiyasin in an aiki jinjiri yana ba shi kiyasin wancan zaman da muka yi miliyan uku duk wacce ta aihu Ta ta ta karɓi miliyan uku a shekara na renon wannan jinjirin amma sai kuma umar yana tafiya da mai da bai faci a jikinsa ba dole ka kira mu makareta yanzu ba to dole muke kalle wa'annan kullum wa'annan mutum shi zai sa alƙibla fa dole shi cikin tunani in suka dubi ya Allah da ke gaban su wa yamnatan wa yusratan su duba daman su su duba gaban su yau ko da baka je ka dubo na yasa ba ka dubo nan kusa kusa nan nan take tsaya ka duba suka bar mu mamudu ne ya je duk wannan mukamin da ya hau wanda ya hau irin mukamin irin nasa a lokacin nan ana makance da ya ajiye ina gona ina grn sa ina gidajen su zai bari ya sare ona fi kulle kairin suna rige-rige da aiki alheri wai na ce suna azulfa inda rabbihim suna gasar neman kusanta wurin ubangijinsu suna rigirgi wa zai zai riga kusanta zuwa ga ubangijinsu kuma a tsorace fanafasuhum fanafisuhum al'umma ku yi gasa da su wa'annan mutane su ne abin koyi ba wa'annan 'yan duniya ba ba mu san lokacin da aka mayar da gina gida na daga cikin abin da zai kai mutum aljanna ko musul lokacin da aka mayar da tsinke-tsinke na daga cikin addini wannan ma kan al-musabiqu li ghayrihi al-musabiqu qad yasbiqu li jiddihi wa tasmirihi wa qad la yasbiqu li taqsirihi akbar ta'ala walamma kana al-musabiqu lokacin da mai gasa mai mai mai rigan ya kana al-musabiqu li ghayrihi mai rigan wani al-musari'u mai sauri kadas ya sadiku lijiddihi zai iya yi wa fa ya sa ya riga ɗin ma'ana wanda ya shiga gasa ainihin zai iya yi wa sa ya sa ya riga wata sinirihi da zagi damtsansa kada la ya ko. kila zai zama babu inda zai ce littattafiri saboda gazawansa duk mai shiga gasa ko wace irin gasa أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم سابقين وإن من دقتك ثم في الجنة قال وهم لها سابقون وهم للخيرات كنا سابقون لها إن للخيرات إن عينهم ما سورجين يعني جعل هيلي قد بلغوا ذروتها سنكي قولوا لوانتا وتباروا هم والرعيل الأول سنة جاسد توقم فرقوا ومع هذا قد سبق انهم من الله سابقه السعاده اين امتارد وانا سبقت سابقه السعاده من الله ربوت يا رجا يا رجا يا دجا الله تبارك وتعالى الله فصدقكم وصلبوا انهم صادقون آية ستين دبيو ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambato mana rigayan su zuwa ga ikon alkhairi wa sabaqahum ilaiha rubbama wahima wahimun kila mai tunani zai iya wahami annal matsaluba minhum abunda ake nema daga gare su wa min ghairihim amrun gairu maqdurin كيلا متنسي ذاك كاي ولنا عيسي بضيوبا بل ضيو أو متعسر وأبونا دويا أخبر تعالى أنه لا نكلف نفسا إلا وسعها لا مضو لا ولي سي أبونا تكي لوكا أي بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عنها عنه, عنه. kadari mata ta sa'uhu daidai yadda karfiyansa min kuwatin mata sa'uhu min kuwatiha anhu wa yafdulu zai fifita min kuwatiha daga karfin anhu laisa mimma yastawibu quwwataha quwwataha laisa mimma yastawibu quwwataha baya daga cikin yadda mutum ne sai ya gama karfin ya ya ya yastawibu quwwataha ya gama karfin ka ba sai ya gama ba shi ya karfin irin abin da Allah ya ba shi ne rahmatan minhu wa hikma litaysiri tariqil wusul ilayhi don sauƙaƙa hanya zuwa gare shi kowa da abin da zai yi walitamura jadatu salikina don raya hanyar masu bautan Allah fi kulli waqtin ilahi waladaina kitabun yantahu bil haqqi muna da littafi yana bayanin gaskiya wa huwa kitabul awwal alladhi fihi kullu shay wanda komai na cikin sa wa huwa yutabiqu kullu waqi'in yakunu yana daidai da duk abun ke aukuwa falizalika كان حقا هكذا ما يعني وهم لا يظلمون باء نكسة فينقص من إحسانهم أو يصادق أدامة من عقوبتهم وإتيانهم نعم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى